وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدد وتابع البركة وتر رمضان hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina 1427 wanda ya zo 26 ga watan tara 2006 muna nan cikin suratu maryam wanda ita ce sura ta goma sha tara kuma za mu tashi aya ta hamsin da hudu na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا الله سبحانه وتعالى يجب من منزلس محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم واذكر كأنبتا wato labarin annabi Isma'ila fil kitab a cikin wannan littafi ko a cikin wannan sura mun ce alkitab yana koma kan alqur'ani din Kuma alqur'ani ana kiransa kitab alif lam mim zalikal kitab ko kuma sura din ita wannan suratu maryam ita ma shashi ne na wannan littafi mai tsarki alqur'ani innahu kana sadiqal wa'di haqiqa annabi isma'il ya kasance sadiqal wa'di mai gaskiyan alkawari mai cika alkawari ne wa kana rasulan Nabiya kuma ya kasance manzo ne na Allah kuma annabi ne na Allah wato Allah ya wassafa shi da abubuwa guda uku na daya an ambace shi mai gaskiya ne wajen cika alkawari na biyu an ce manzo ne na Allah na uku kuma siffa ta uku an ce annabi ne na Allah na ya haɗa dukkan darajoji ga gaskiya a cikin cika alkawari ga kuma manzanci ga kuma annabtaka wanda mun ce ba kowane wato annabi ne manzo ba amma dukkan manzo annabi ne don haka annabi shine man kursila da taqrir shar'i man qawluhu ila qawmin muwafiqina الرسول من بئس بشرع جديد إلى قوم مخالفين Don haka shi annabi ne kuma manzo ne na Allah ta'ala malamai suka ce me yasa aka wasafa shi da sadiqal wa'adi tare da cewa dukkan annabawan Allah masu cika alƙawari ne amma ka keɓance annabi Isma'il da cewa innahu kana sadiqal wa'adi to malamai suka ce abubuwa uku suka jawo wannan na daya gaskiyar da ya nuna na cika alƙawarin da yawa babansa lokacin da za a yanka shi da babansa ya ce na yi mafarki kuma a cikin mafarkin na gani ina yanka ka sai ce ya abati fa'al ma tu'mar ni insha Allah min as-sabirin yace ya kai baba ka zartar da abin da aka saka kuma zaka same ni in Allah ya yarda cikin masu haƙuri kuma ya cika alkawari ya hakurin bai yi rashi ba bai ihu ba bai kwalla ba bai tsere ba ya ba da wuyansa ya sallama wa Allah a yanka shi gaskiya ba kowane mutum ne zai iya cika wannan alkawarin ba ka ce za a yanka ka ka yadda a yanka kan kuma ka cika alkawarin a yanka wasu kuma suka ce alkawari yayi da wani mutum bayan daɗi akan wannan sun taɓa yin alkawari da wani mutum cewa mu haɗu a guri kaza ya zo shi mutumin ya manta sai da ya kwana uku a gurin yana jiransa wata waya ma ce shekararsa guda a gurin har ya gina gida ya kare a gurin sai da mutumin shi ya manta bayan shekara guda zo zai wuce sai ga gida a gurin cewa yana aka ce gidan annabi Ismail ne ba kun yi alkawari da shi ba shine ya zauna nan yana jiran kai shekara guda kai saba shi mutumin ya manta da yake sauran mutane su alkawari bai dame su ba to suka ce wannan shi ne dalilin da yasa aka wasafa shi da wato mai cika alkawari wa kana rasulan kuma ya kasance jakada ne zuwa ga wata kabila ta laraba da ake kiransu jurhu ba annabi isma'il kamar yadda muka bayani ya tabbata hadisin bukhari daga abdullahi bin abbas cewa lokacin da annabi wato ibrahim ya ɗauko matarsa hajara da ɗanta a goye isma'il ya kawo su cikin bakka ko makka wanda yana nufin guri mai zafin rana ko mai dutse mai duwatsu ya aje su a wannan guri wanda ba gida ga ba gida baya ya juya ya tafi basu to daga nan aka samu tarihin larabawa sun kasu gida uku akwai al'arabul ba'ida akwai al'arabul musta'ariba akwai al'arabul ariba al'arabu al-musta'ariba su ne wato waɗanda suka fito daga zuriyar annabi isma'il wanda ake kiransu al'arabul yun wato larabawan adnan ko kuma ɗaya laraba al'arabul yun wato larabawan da suka fito daga kahaban wannan su ne larabawan da suka wanzu amma al'arabul ba'ida su ne samudawa da adawa wanda gidajensu yana nan a yankin larabawa su ne wanda Allah ta'ala ya share su gaba ɗaya bai ba ko kabila irin su ɗaya a duniya ba ya kashe su kaf gaba ki ɗaya su to wannan zuriya ta adina ta nan ne manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya fito da haka shi ma ya fito daga zuriyar annabi Ibrahim dama labari ya zo a cikin hadisai cewa annabi Ibrahim yana da mata guda biyu akwai Sara akwai kuma Hajara ita Sara ita ta haifi annabi Ishaqa ita kuma Hajara ta haifi annabi Isma'il to shi annabi ishaqa din nan shine wanda ya haifi annabi yaqub wanda annabi yaqub shine isra'ila yanzu ake cewa daular isra'ila shi yasa malamai suka ce haramun ne ka zagi isra'ila ko ka zagi banu isra'ila sai dai ka ce nun banu isra'ila don Allah ma haka yace do inal ladina kafaru sai ce ne min bani isra'ila ba dukkan bani isra'ila ba domin isra'ila annabi yakub ne cikin 'ya'yansa kuma akwai annabi yusuf to kaga in ka ce ka tsine wa isra'ila kaga annabi annabi ku ka tsine wa in kuma ka tsine wa banu isra'ila har da annabi yusuf a ciki zaka sai dai ka ce tsinannun cikin banu isra'ila wato waɗannan kangararru da suka yi wa Allah ta'ala tawaye suka aikata mugayen abubuwa to wannan ne yasa su suna ga duk annabawan da Allah ya aiko sun fito ne daga zuriyar annabi Yaqub sai kuma annabi daya tak wanda shi ya fi annaba Allah gaba daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne fito ta zuriyar annabi a Isma'il da haka suke ganin ba za su bi shi ba saboda ai wato bai fito daga zuriyar gidansu ba shine Allah yake gaya mana am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadli ko sune wa mutane wato hasada akan abin da Allah ya ba su daga falalansa ma'ana suna yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasada saboda bai fito daga gidan wato annabi Yaqub ba ya fito daga gidan annabi Isma'il to wannan shine zargin da Allah subhanahu wataala ya musu annabi Isma'il shine kadai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito zuriyarsa annabi Ismail Allah ya ambaci sunansa a cikin Alkur'ani sau goma sha biyu a cikin suratul bakara kadai Allah ya ambaci sunansa sau biyar yace wa ahidina ila Ibrahima wa Ismaila da yawa ba a ambaton sunansa shi kadai sai a gurare daban-daban wa ahidina ila Ibrahima wa Ismaila an tsahira baitiya lil fa'idin shine wanda Allah ta'ala ya umarce shi da shi da mahaifinsa annabi Ibrahim cewa su gina wannan daki mai alfarma dakin Allah kenan bayan ya ajiye shi a nan gurin ya tafi ya basu shi da babarsa babar ta ce masa ita hajara ya za ka kawo mu daji ka aje mu ka juya ka tafi ka bar mu ba kai mana wani bayani ba ya shiru ta ce ko Allah ne ce ka aje mu a nan ya ce eh ko ya girgiza kai Ta ce to in ba Allah ne ce ka kawo mu daji ka aje mu ba zai to zaka mu ba ka tafi shi ya kaɗa kai ya tafi sai da ya ɓace wato baya ba sa gano shi sai juye wa gurin addu'a cewa Allah Allah ya sa zukatan mutane waje al'afidatan minan za su tahawi ilayhi warzuquhum min as-samarati la'allahum yashkurun yi yin addu'a Allah ya sa gurin albarka ya tattaro zukatan mutane gurin to tana nan zaune dan abincin da ya bambata da ruwan sha sai ruwan shan ya kare abincin ma ya kare sai jaririnta ya fashe da kuka kowa ya kuma ya san kowa da take tausayin jaririn ta sai ta shiga damuwa sai ta dinga kai komo taga ina za ta samu mutum ya ba ta ruwa ba kowa a gurin daga ita sai jaririnta sai ta tashi ta je ta hau kan dutsen safa ta lalle ka gabas da yamma bata hango kowa ba ta gangaro ta zo ta hau kan dutsen marwa nan ba bata hango kowa ba ta sake gangarowa ta zo dutsen safa sai da ta haka so bakwai wannan shine Allah mai da shi wato sa'ayi da ake tsakanin safa da marwa hatta dan ramin nan da aka sa koriya alama inda inda aka zo ake ƙara gudu gudu ko sauri sauri a nan gurin ita ma da ta zo lokacin rami ne sai ta tattare wato zaninta sai ta tsallaka da gudu shine yanzu aka bar gurin ya zama sunna in mutum ya zo sai ya tattare wato sai ya ƙara sauri ya zo daidai wannan wurin da ita ma wato umma isma'il hajara ta kara sauri to tana nan cikin wannan hali sai ta ji murya ana kira ta cewa ta dawo wajen jaririnta tana dawowa an ce mala'ika jibrilu ne ya sa fuka fuka sai da ke gurin sai ruwa ya kubo kawai ya dinga tsattuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin bukhari Allah ya ji kan kuma isma'il da ba dan ta sa hannunta ta kamfata ba da har yanzu ruwan tsattuwa zai dinga yi amma da ta fata sai ruwan ya koma kasa ya fanta sai zama rijiya shi ne rijiyar zamba na amma da shekara dubu hudu da wani abu da ya fata kisa har yau ruwan zamba bai taɓa karfiwa ba to wannan shi ne baiwa da wato Allah ya wannan guri to akwai wasu tsuntsaye a cikin sahara mafi yawa ba sa taruwa sai inda yake akwai ruwa to larabawa kuma kamar da suke yawo suke yi da tumakansu da rakumansu da shanunsu suna kiwo ba sa zama guri daya wani ya zo zai wuce sai suka hango dandazon waɗannan tsuntsaye a daidai inda wannan ruwa ya bayyana sai ɗaya daga cikin su yace sanin mu da wannan farin babu rijiya a wurin nan ba ruwa amma ga wasu tsuntsaye can kuma waɗanda su ba a samu su sai a guri mai ruwa da aka suka ce mu tura mutum ɗaya in je gano mana me yake faruwa da suka tura mutum ɗaya yana zuwa sai tarar da wata baiwa Allah a zaune da jariri a hannunta tana kwarkwarwa tana ba shi yana sha sai zo ya gaya musu sai suka suka ce baiwa Allah mu dinnan wato muna yawo ne muna kiwo mu kira ni a nan mu kira ni a can tun ga ruwa ya bayyana anan muna so ki mana izini mu zo mu zauna a kusa da wannan rijiya kuma muna kiwo muna wato ainihin mazauna gurin sai ce to ku zo ku zauna amma ruwan ba mallakar ku bane abin da yasa ta faɗa haka kan ruwa sai laraba ai ta faɗa ita ka kashe kashe amma aka ce ba har kowa bane zai ba da dama kowa ya zo ki sha ba tare da wani ya mallake ko ya sa wata ka'idar da wasu ba za su iya cikawa ba to ana nan ana nan annabi ibrahim annabi isma'ila ya taso a cikin su har ya girma ya wayo har ya isa aure suka aura masa shi kuma annabi ibrahim bai kara dawowa gurin ba sai bayan shekaru har dan ya girma ita matar ta ta hajara ta rasu har yayi aure ya tare ya zama mai gida sai annabi ibrahim ya dawo yana zuwa ya tambayi ya ga gurin har ya zama gari ya tambaya ya ce akwai wani yaro wanda shine asalin kafa garin nan da shi da babarsa ina yake aka ce ai yana da aure ga gidansa can ya je sallama annabi isma'il ya tafi kiwo ko ya tafi farauta sai ce matarsa me kuke ciki ta gaya masa halin da suke ciki mara daɗi ta faɗi maganganu waɗanda dai babu wato ladabi a ciki na irin yanayin da ake ciki na talauci da rashin abin nan sai ce to in ya zo ki ce masa wani dacci ya zo neman sa amma ya ce ya canza wato dokin kofar ko sai ta yana zuwa ya ce ta ce masa kamar ya san ma wani ya zo ce ba wani ko da aka yi ta ce eh an yi bakon wani dattijo kaji kaji nan sa ce baba na ne ya ya tambaye ni halin da muke ciki na yi bayani cikin bayanin da ya ce ka canza dokin kofar ko alharga kofar ce to wannan ishara yake bin da sake ki saboda ki da tarbiya sosai to da aka yi sallame ta ya aure wata bayan shekaru sai annabi Ibrahim ya kara dawowa ya zo ya tarar da annabi Isma'il baya nan aka nuna mai gidansa ya sallama ya ga wata matar ce sabuwa kuma ya aure ita bai ta halin da ake ciki ta bayani cewa ana cikin wadata dai ana dan samu da yake wannan ita mai tambiya ce ta iya magana yace to in mijin ya zo ki ce ya tabbatar da alhargar kofarsa ta yi daidai ya juya ya tafi kenan sai gashi ya dawo kafin ya kule yana zuwa sai aka ce ma ayyar dattijan nan ya fita sai ya bi shi yana zuwa dai tun rabansa da shi tun yana jariri Su raka suna haɗa kuka ne wanda ya gane babansa ne wanda ya gane ɗansa ne kuma kun san abin da ke tsakanin sada da musamman kuma shi annabi isma'il shi ne babban ɗan annabi ibrahim saboda haka a nan ne Allah ya masa wahayi yanka shi bayan ya haɗu da shi yana tsananin son sa gashi ba na gaba abu sa'aya Allah ya ce a yanka shi to lokacin da ya tafi yanka shi sai ya tafi bayan makka sai yanka shi a nan ne kuma tarihin jifan shaidan ya faru kamar yadda ya tabbata a cikin sahihul targhib wa tarhib wanda shan Muhammad Nasir jini Albani ya inganta waya ne cewa bayan sun fita baya da niyan zai yanka shi sai shaidan ya biyo shi yana cewa kan ka yadda da mafarkin da kai jiya mafarkin nan ba gaskiya ba ne. ni ne na zo nake maka wasa a cikin bacci da kuma mafarkin annaba gaskiya ne to shi ne adam ibrahim ya ɗauko dutse sai ya wulla wa shaitan sai ya same shi a kan saboda jifa da karfin jiban da nauyin dutsen da ya jefa masa da kuma saitin annabawa ya sa dai shine kafarsa ta burma cikin yashi sai gurin ya zama rami shedan ya ciro ya sake biyo annabi ibrahim annabi ibrahim ya sake daukan dutse ya sake falla masa aka sai da ya sake rubtawa gurin ya yi rami ya sake biyo shi annabi ibrahim ya sake falla masa dutse sai da gurin ya sake yin rami waɗannan wuraren guda uku su ne wanda ake koyi da annabi ibrahim wajen jifan shaidan tarihi ne wato ya nuna annabi ibrahim ya jefi shaidan a gurin sau uku aka sai aka bai da shi sunnan aiki ko wato abin cikin aikin haji ai wato yi jifa ba kamar yadda suke kudirewa cewa shaidan ne ake kamo shi duk ranar ainihin wato goma ga wata da sha ɗaya da sha biyu ya zo ya zauna a jefe shi ba wataƙila ba yana cikin masu jifa shi tarihi yake maimaita kansa ma'ana koyi muke da sunnar annabi ibrahim ba wai yanzu shaidan da yake zuwa wurin ya zauna a karan alamar dutse ba a'a sunnar annabi ibrahim ce ya jefu shaidan so da haka kuma sai mu zo mu raya wannan sunna kamar yadda aka fanshi ɗansa da rago ko muke yanka ragon ai kaga ba a ce mu yanka ƴaƴan mu ba ko yi muke da annabi ibrahim kamar yadda kuma ita nana hajara ta hau dutse ta gangaro so bakwai aka mai da shi sunnar aikin haji dan a tuna da abin da ya faru a gurin kuma a raya sunnar haji kaga mu yanzu ba ruwa muke nema ba gafara Allah muke nema ta hanyar ko umarninsa haka nan kuma abin da ya faru na buɗe kafaɗa da ake guda ɗaya a lokacin rawafil ruhi ana buɗe kafaɗa ta dama kuma ana yin sassarfa sau uku a kewayen farko wannan da ake yi asali lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo umaratul qada umarar da zai yi ta ranko akan abin da ya faru a hudaybiya to shine sai aka ta yadawa cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka ya koma madina sahabbai yunwa ta cinye su sun rame sun kanjabe sun bushe ba kyan gani ku shi ne ya ce in sun zo dawafin farko su buɗe kafaɗa su don a ga dansansu kuma su tafi da gudu kewayen uku don a ga ƙarfinsu saka wannan su da suka yi sun yi ne wato da niyyar su zanta kafaran maka a wannan lokaci amma sai ya zama sunna a cikin aikin hajji a tawaful qudumi mutum yi wato ya bude kafadansa sannan kuma ya yi sassarfa a ukun farko to kun ga ainihin sahabbai suka yi amma sai zama sunnar haji mu zuba ba muna yi ne dan mu nuna mutanen maka kwancin mu ba muna yi ne don koyi da waccan sunna din wannan shine abin da ya faru dan haka annabi annabi Isma'ila Allah ya saki ambata sunansa amta nuna. inna Ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub kuma ga an jero shi cikin jumlan yan uwansa kuma annabi ishaqa wane ne gare shi Kani gare shi ko baban su ɗaya uwa kowace da tasa baba ma unzila ala ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين wannan su ne gurare da aka ambace shi sannan sai Ali Imran so daya An-Nisa so daya Al-Am daya Ibrahim so daya Maryam so daya Al-Anbiya so daya Sa'd so daya kowace sura waɗanda cikin surori takwas da aka ambaci suna nan Isma'ila kowace sura so ɗaya aka ambace shi a cikin suratul bakara ne kawai sunansa ya zo so biyar to shi ne ba shi ne wato wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ta cikin zuriyarsa sai Allah ta'ala ya faɗi siffarsa ta hudu yace wa kana ya amuru ahlahu bis salati ya kasance kuma yana umartar ahlahu ahlahu anan an ce iya iyalansa ko kuma a mutanensa gaba ɗaya su iyalansa domin annabi duk al'ummarsa iyalansa ne wa kana ya'muru ahlahu bis salati ya kasance yana umartar jama'arsa ko kuma iyalansa wato da yin sallah ko da tsayar da sallah wasu zakati da kuma bayar da zaka ko yin zaka wannan shine siffarsa ta hudu wa kana inda rabbihi mardiyan kuma ya kasance yardajje ne a wajen Allah subhanahu ta'ala mahaliccinsa to wannan sune kaɗan daga cikin kisan da Allah ya bayar dangane ga annabi Ismail sai Allah ta'ala ya fi da dan uwansa yace wa kurfil kitabi Idris kuma ka ambata a cikin wannan littafi kissar annabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya shi ma annabi Idris tabbas ya kasance mai yawan gaskiya ne sannan kuma annabi ne na Allah subhanahu wa ta'ala wa rafa'anahu makanan aliyya Allah shi ko mun ɗaukaka shi matsayi wanda yake ainihin wato ko bigire wanda yake madaukaki Allah ya ɗaukaka shi bigire madaukaki to an ce wace irin ɗaukakawa Allah ya masa zuwa bigire madaukaki an yi maganganu guda hudu akan haka magana ɗaya ta tafi inganci wacce ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim a hadisin malik bin sa'ad daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin miraji yace annahu ra'a idrisa fi sama'ir rabi'a ya ga annabi idrisa a sama ta hudu wanda sama ta hudun nan kuma a nan ne wato aljanna take haka na uh, abu sa'id al-khudri da malam mujahid da abul aliya duk sun tabbatar da wannan ko kuma yana cikin sama ta bakwai ko kuma yana cikin aljanna ko kuma yana cikin wato ainihin a uh, uh, daraja madaukakiya akwai kisa da ake kawo amma bata inganta ba isra'iliya ce cewa wai yau mala'ika wayo ce dan nan na namu mutuwa mana san dauki ran sai ce to da mu da abuna dan kai na aljanna ba dan kai luta mana shike ne yana faɗa aljanna ce wallahi wala zan fito ba malaika ce za ka yi mun hakai yace to ba an ce sai an mutu za a zo lahira ba sai an buja wuta na buta kuma sai an tafi ma shiga aljanna kuma ko kana alhalu mukhraji ba wasu fitowa bane kuma sai na fito to wannan kista malamai suka ce isnadin ta iko da jidda kuma isra'iliya ne wato abubuwan da ba a kafa hujja da su kai tsaye a cikin alqur'ani na'am أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وقاموا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بين هل تعلم له سميا وأن الله سبحانه وتعالى يقول أن التارو نأن باوان الله سبحانه وتعالى سيتي أولئك الذين waɗannan su ne waɗanda an amallahu alaihim Allah ya yi ni'ima a kansu wa mai yuti illaha war rasula فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله سوني ودن ألا من ليس نعمة تأنبت لإلمي لدرجة من النبيين سوني النباوة min zurriyati adama daga cikin zuriyar annabi adam shine annabi idris wa mimman hamalna ma'a nuh da kuma wanda muka ɗauka tare da nuhu wato cikin zuriyan ‘ya'yan ah, nuhu kenan shine annabi ibrahim wa min zurriyati ibrahim da kuma waɗanda suka fito daga zuriyar annabi ibrahim sune annabi isma'ila da annabi ishaqa da annabi yaqub da annabi yusuf wa min zurriyatihi dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika najid al-muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas كل من الصالحين وإسماعيل wa ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين دولنا أنا بعد أكل لسافر زريع النبي Isra'ila wa Isra'ila da kuma zuriyar Isra'ila su ne asba su goma sha biyu na annabi Yusuf da ƴan uwansa wa mimman hadaina da kuma waɗanda na shiryar da su wato suka tsaya akan musulunci suka yi aiki da shari'a suka kuma bi Allah subhanahu wata'ala waje tabaina kuma waɗanda na zaɓa na ba su wato daraja su ne siddiqina wa shuhada wa salihin idza tutla alaihim ayatul rahman Allah ce idan ana karanta musu ayoyin Allah ta'ala ar-Rahman su ne al-ayatu shar'iyya kenan tunda an ce tutula sabanin al-ayatu kauniya farru sujjadan sai su fadi suna masu sujjada wa bukiyan suna masu kuka suna sujjada suna kuka shi yasa nan an zo ana karatu ana tilawa sai a fada ayi sujjada wata an fada ayi sujjada Umar ya shi to ɗaya ba ga kuma kula kuka ba an ce sun yi sujada suna kuka ko ga ko yi sujada kun tashi idan ku idan ku yake gashi to abin da ke kawo bushewar ido san duniya dace qaswatul aini jumudul aini min qaswatil qalbi wa qaswatul qalbi min tulil amal wa tulil amali min hubbid dunya wa hubbud dunya tam kulli sharr can kaga idan mutum ya bushe to alama ce ta zuciyarsa ta bushe abin da ke ka bushewa zuciya kuma tsawaita buri sai na yi kaza sai na yi kaza sai na zama kaza abin da ke kawo wannan kuma tsananin san duniya shi tsananin san duniya shine mabudin kowane sharri domin san duniya zai iya yin komai dan ya same ta ko da sabon Allah ya. shi ne tsananin san duniya falla ba tu bi kunal ajila wa tadruna al akhirah man kana yurid al ajilata ajanna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha masmuman fa dakhula man kana yurid al hayat ad dunya wa zinataha yuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhasun أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون da aka san duniya shine mabudin dukkan shari shi yake kawo ido da kekashewar zuciya sai Allah ta'ala ce fa khalaqa min ba'dihim khalqun wato bayan wucewa waɗannan mutane masu daraja masu girma masu martaba a wajen Allah subhanahu sai kuma mamaya suka maye bayansu wato wasu jama'a daban suka maye bayansu an ce su waye waɗannan mamaya an ce su ne yahudawa waɗanda suka zo suka kangare suka yi saban da waɗannan adam bai taɓa yin sama cikin sabansu sun ce Allah talaka inna Allah faqirun wa nahnu agariya cikin sabansu sun ce hannayen Allah kan balalu ne yadullahi magalula kullat aydihim wa nu'inu bima qalu cikin sabansu sun ce uzairu ibn Allah sun ce uzairu dan Allah ne ta'ala Allah amma ya kula zalimuna uluwan kabira cikin saban su sun ce Allah Musa ka je kai yaki banda mu har anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun ku je kai da Allah ku yaki mu muna nan ba inda za mu cikin saban su sun ce ba wanda zai shiga aljanna ke su la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara cikin saban su sun ce za su shiga wuta amma yan kwanaki za su fito illa ayyaman ma'adudat za su shiga wuta amma kwanaki za su fito cikin sabon sun ce su ƴaƴan Allah ne ya Allah nahnu abna'ullahi wa ahibba'u cikin sabon sun ce wa annabi Musa lan nasira ala ta'amin wahid mun gaji da cin abinci iri daya cikin sabon sun ce hatta na Allah jaharata sai mun ga Allah kurur a cikin sabon sun kashe annabawa sun cire ba ku waɗannan mugayen sako ne da wani ɗan adam bai taɓa wa Allah irinsa ba amma yahuda su shi yasa da suna da daraja amma daraja duk ta zube suka zama tsinan du'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisan dauda wa isa wal maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun shi ne Allah ta'ala wasu malaman suka ce su ne masu maye gurbin za su yi watsi da sallah su daina yin sallah wasu kuma suka ce a'a nasara ne addinin su a rubuce a cikin littafin su an ce su yi alwala su shiga masallaci su yi sallah yana na cikin bible a amma ba sa yi su kuma zan Allah ba ko kuma daga cikin al'umman annabi ne sallallahu alaihi wasallama za a samu wasu mutane suna wulakanta sallah kasuwancin su da neman duniyar su ya fi yin sallah akan lokacin da in ana nufin da wato aba'u salata yana nufin daina yin sallah gaba daya ko kuma a'a yin sallah a wani lokaci da barinta a wani lokaci kusa akwai tarikus salati wanda ya daina sallah musulmi ne ya yi itirafi da wajabcin sallah a kansa amma ya daina akwai kuma wanda taraka salata kaslan akwai man taraka ha amdan akwai man taraka ha inkara to sun ce man taraka salata kaslan wanda ya bar sallah saboda kasala da raunin imani wannan musulmi ne mai sabon Allah sai a faɗakar da shi wa man tarakaha amdan wanda ya bata da gangan har lokacin da ya fita to yayi asara ayyukansa kamar da hadisi ya zo cewa wanda ya balla asar har rana ta faɗi ne ba duk aikin da ya rushe haka nan ko man tarakaha inkaran wa wanda ya bar sallah yana mai inkarin wajibcin sallah a kansa wannan an yi ittifaki ya zama kafi wanda ya bata kuma kaslan wasu malamai sun ce kafiri ne wasu ce ba kafiri ba ne sai a masa wa'azi da aka masu barin sallah sun kasu uku man taraka ha misyana wa man taraka ha kaslan wa man taraka ha inkaran man taraka ha misyana wannan babu komai a kansa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato sallah a yi ta akan lokaci sai ce idan mutum bai samu damar yin ta akan lokaci ba ya batta saboda mantuwa to ya sallace ta duk sanda ya tuna inna hu da waqatuha fala ta lahu illa zalika man nama ala salati aw nasiha falyusalliha idza zakaraha fa innahu la waqatuha fala ta lahu illa zalika yace wanda ya bacci ko ya manta bai sallah ba da ya tuno sai ya tashi yayi don ba shi da wata kafara sai ya amma man ha kaslan dan musulmi yana cikin musulmi ya daina yin sallah to wannan ya zama cikin allazina hum an salatihim sahun man tarakaha inkaran kuma wa jahadan wannan ya riga ya fita addinin musulunci gaba daya shine yace za su zama suna tozarta sallah wato cikin al'umma da sallallahu alaihi wasallam can kace za a yi su suna tozarta sallah ɗaya daga cikin kaso uku nan duk ta ne wattaba'u shahawat kuma ainihin wato suna bin ko sun bi wato son zuciyarsu ma'ana son zuciya abinda zuciyarka take sha'awa take kauna ka ta aikatawa shi yasa ba da suka ce guri uku Allah yana jabi sha'awa su yana lin nasu hubbu shahawat min al-nisa'i wal banin wal qanatir al-muqaddarati min al-ba'd wal fiddah wal khayl al-musawwamah wal an'am wal harb zalika mata'ul hayatid dunya wadannan guda takwas su suke shagaltar da dan adam a duniya sai kuma sai ke cewa wai yuridul ladina yattabi'una shahawati an tamilu mailan azima masu bin san zuciya suna so ku karkace dukkan karkacewa ku ba fakin gaskiya bin san zuciya yana daga cikin rukunan bata guda biyu ash-shahawat wa shubahat abin da ke halaka mutum shahawat da shubahat bin shubaha da kuma bin sha'awa ana tunkuɗe shubaha da ilimi ana tunkuɗe shahawa da haƙuri mutum yana haƙuri to zai samu inda ma yuwa fasabiru na ajrahum bi ghairi hisab waɗannan su ne rukunan fata. kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ce hujibatul naru bi shahawat wa hujibatul jannatu bil makari allube aljanna da abubuwan da zuciyarka take sha'awa allube wuta kuma da ayyukan ibada wanda ba su da daɗi zuciya ba ta sanya su yace fa saufa yalqauna gayyar da sannu za su rusku da gayya to gayya din da an ce menene gayya wasu ce gayya wani rami ne a cikin jahannama wawa keke kamar yadda zo daga abdullahi bin abbas ko kuma a'a wani kogi ne a cikin jahannama yana tafarfasa ko kuma al-khusra fa sawfa yalqawna gayya da sannu za su haɗu da asara ko kuma annahu al-azab fa sawfa yalqawna gayya da sannu za su gamu da azaba kamar yadda malam mujahid ya fassara ko kuma annahu sharru da sannu za su gamu da sharri kamar da yazo daga malam ibnu sa'id ko fa sawfa yalqawna mujazatil za su gamu da sakamakon zalunci da suka yi kamar da Allah ya ce yalqa afama ai sakamakon asab ne kufukan da aka aikata illa man taba sai dai wanda ya tuba ya wato dawo yana tsaye da sallah wa amana kuma ya imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara imaninsa wa amila salihan kuma yayi aiki aiki na kwarai mun ga sai da aka shartanta ba sharadi uku ya tuba ya jatta imaninsa kuma ya aiki na kwarai to fa ulaika yadkhuluna aljannata waɗannan su ne suke shiga aljanna wala yuzlamuna shay'an ba a zalunta su komai komai kankanta abu an fi siyaqil nafi ta ummu jannata adlin aljanna ce ta dawama allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu wacce Allah subhanahu wa ta'ala yayi alƙawarin ta ga bayansa dirgaibi su ba su ga aljanna ba aljanna ba ta gansu ba mana an musu alƙawarin ta amma aljanna ba ta gaban su lokacin shine abin da malamai suke kira ilmul yaqini da haqqul yaqini da kuma ainul yaqini yanzu ka yadda akwai aljanna wanda shi ake kira ilmul yaqini ka yadda akwai aljanna tabbas to idan ka hango aljannar to shi ake kira ainihin yake in ka ganka a ciki kuma ga hulun yaqin su ne maka tausa wanda shi ake kira kuma haqqul yake da abubuwan ku za su faru ga mu'minai sun yadda akwai aljanna kuma za a nuna musu aljanna zinar ta taqaw ila rabbi ta eh, eh, allazina taqaw rabbuhum ila jannati zumuran hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha muna zuwa sai a buɗe kofa guda takwas kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da ya ce aljanna tana da kofa takwas a ciki akwai rayyan wanda aka ware ta ga masu azumi sai a sayyidina Abubakar ya ce ya rasulullah akwai ko wanda ya cancanci a kira shi ta kofofin guda takwas sai ya ce ina fata kai ne kai ma ka cancanci a kira ka ta kofofin aljanna guda ainihin wato takwas za a cewa za a cewa sayyidina Abubakar ka zo ka zabi kofar da kake so a cikin takwas din nan ka shiga wani kuma kofofin wuta duka bakwai ya kira sunansa kofofin bakwai wuta sunansa ya zuwa ciki shi ne Allah ta'ala ya ce innahu kana wa'aduhu ma'atiyan lalle yadda al'amarin yake wani shi kira tamirul qissa wal bayan wa sha'an tamirul sha'an wal qissa wal bayan ay yadda al'amarin yake kana wa'aduhu ma'atiyan alƙawarin Allah ya tabbata abun zuwa ne ko mai zuwa ne domin laraba suna cewa na zo masa ko ya zo min kamar magana shekaru mutum yana da shekaru sai ce na je wa shekaru na ko kuma ce shekaru na sun zo min wannan duka wato kamar da suke cewa ismu maf'ul ne amma bi ma'ana ismu fa'il ai atiyan mai zuwa ne ko kuma atiyan wanda za a je masa ne dan ka je masa dai ai ka je in ya zo maka ma dai da tsaye ne dai da ka je masa dai zo maka dai an dai a ko to shine abin da malamai suka ce la yasma'una fiha lagawan ba sa jin ya sashiyar magana a cikin aljanna ba magana shirme da shirkuci wai za su bi ullaga wa a'rafu an wa qalu lana a'maluna wa lakum a'maluna مروا باللغو مروا كراما قد أفلح المؤمنون الذين هم عن صلاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون kun ga allagau magana da take a tsakiya ba ta da tabbas ba ta da amfani kuma ba a gina wani abu na hukunci a kanta shirme dai da shirkuci da shiririta illa salaman sai wato aminci illa kila salama salama wa lahum rizquhum fiha kuma suna da arzikin su fiha a cikin wannan aljanna bukuratan wa ashiya safe da kuma marece da safe da marece an ce ba safiya ba marece a aljanna an ba da misali ne nan da safe da marece saboda ainihin mutane sun saba cin abinci mai daɗi da safe su karya da yan kayayyakin daɗi kuma da daddare su ci abinci mai daɗi to shi yasa aka bada da misali da marece din da safiya jannat Allah ya ce wacce ita ce aljanna allati nuritu wanda nake gadar da ita man kana taqiyan wanda ya kasance mai tsoron Allah ne min ibaduna daga cikin bayina wato aljanna ta masu tsoron Allah ce yasa Allah ya ce inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im inna lil muttaqina mafaza wa iddat lil muttaqina wa ma natanazzalu wannan aya an ce ta sauka kamar yadda ya zo a hadisin bukhari wata rana mala'ika jibril ya dan kwana biyu bai kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallama ziyara ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya jibrilu bayan da uka an zura na aksar min ma ta zura na me yasa ba ka ziyartar mu da yawa fiye da yadda ka saba ziyartar mu wannan ya zo a cikin wayar bukhari da imamu Turmuzi da imamu tsabari duk su rawaito wannan waya, wato wacce take nuna ta sauka ne akan wannan magana sai jibril ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam amsa da wannan aya da Allah ya sauka wa ma natanazzalu lalle mu ba ma sassauka illa bi amri rabbika sai da umarnin Allah subhanahu wataala da kuma baina aijina abin da ke gaba gare mu wa ma khalfana da abin da ke bayan mu ya tabbata lahu saninsa ya tabbata ga Allah wa ma baina zalika da abin da ke tsakanin haka wato ma baina aidina abin da ke gaba gare mu an ce wato ainihin shine wato duniya an yi magana ne. ai baina aidina yana nufin lahira wa ma khalfana kuma yana nufin duniya ko baina aidina yana nufin ma maza min duniya abin da ya wuce na duniya wa ma khalfana kuma min al-akhirati abin da zai zo na lahira wa ma bayyana zalika da abin da ke tsakanin haka shine tsakanin duniya da lahira ko tsakanin busa guda biyu busan farko da za a suma da busa ta biyu da za a mutu da ko ko busar da za a mutu da busar da za a tashi ko kuma bayyana kauni na tsakanin kasancewan ko ma kalfana wato abin da ke gaba gare mu na abin da zai zo wanda mu sani ba na gaibi duk wannan da ya tabbata ga Allah sanin tafsirinsa da abin da zai zo da shi wa ma kana rabbuka nasiyan Allah subhanahu wa ta'ala alicinka bai kasance wato ainihin annasiyu mai mantuwa ba bi ma'anan nasi ana cewa ma kana tarikan laka munzu abza alwahyu anka wato bai kasance yayi watsi da kai ba tun da ya jinkirin wahayi ga barinka domin kalmar nisyan a harshen larabci tana ɗaukan ma'ana biyu tana nufin az-zuhulu wal ko at-tarku at-tarku wal A tarku wal i'rab wato waqila abu da kauda kai gabarin sa kace ina wani kace ai wani na ma manta da shi ba kana nufin ka watsar da shi kenan ko ba kana nufin ya fita daga ka baka tunanin sa ba na fita sha'anin sa sannan akwai kuma az-zuhul wal gafdal wato mutum ya ga gabarin abu duk ba nan guda Allah ya kashe watsi da mutane ai tarakahum yayi ya wa su ne ya fita sha'ani ba ma'anar zuhul wal gaflati bane da shine Allah subhanahu wa ta'ala shine mahalicin sammai shine ko mahalicin kasai ko kasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu wannan shi ake kira tauhidin rububiyya muradullahi ta'ala bil khalq wal mulk wat tadbir wannan aya ita kaɗai ta tabbatar da aka samu tauhidin salat rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma daga nan aka ciro tauhidin rububiyya wa annu ifradullahi ta'ala bil khalq fa abudhu wastabir daga nan aka ciro kuma tauhidul uluhiyya tauhidul ibada shine ifradullahi ta'ala bima yahtassu bihi wa ifradullahi ta'ala bil ibadati hal ta'lamu lahu samiyya nan aka ciro tauhidul asma'i was sifati hal ta'lamu lahu samiyya shin ka san wato ainihin wani kwatanci ga Allah domin samiyu yana ɗaukan ma'anan kwatanci ko kama ka san wani da ya kama da Allah a cikin sunayensa ko ya kama da Allah a cikin wato ayyukansa ko ya kama da Allah a cikin zatinsa ma'ana ɗaya kenan ko hal ta'lamu ahada yusamma Allah ko ka san wanda ake kira Allah وقل هل تعلم أحدا يستحق أن يقال له خالق قادر وكاسم wani da ya cancanci a sa masa sunan khaliqul qadir a ce shine mai halitta shine mai kaddarawa ba na babu kenan wa yaqulu al-insanu la أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جسيا ثم اشتد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها idza ma mitu yanzu idan na mutu la sawfa ukhraju hayyan lalle za a fito da ni rayayye wato yana shakka kenan man yuhil idama wa hiya rabib kul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim أيضا متنا وكنا ترابا وإظاما أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يقول في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينظرون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون كريما تجي وين مرة مرة تكفي زمن زما كسا za a tashe mu Allah ya ce to ku zama wani ku zama dutse mana ko ku zama karfe rukunu hijaratan zama dutse au hadidan ko ku zama karfi au khalqan mimma yakburu fi ku. ko wata halitta da take girma a ku cewa ba za ta tashi ba za su tambaye ka wa zai mai da mu ka ce wanda ya fara da ku babu ka san maimaita abu ya fi sauki akan kirkirarsa shi kuma yake cewa manyan yi bai ke mu wa wa zai raya ƙashi bayan ta jijjige fayuhuyi hallazi ansha'aha awwala Ka kace wanda ya kirkiro ta da babu ita shi zai maido da ita ya tara amsa kenan mai sauki shi ne ke cewa yanzu in na mutu shi dan adam anan wai in na mutu yanzu dan dai za a fito da ni mai rai Allah ya ce awal la yadhkuru insani shin mutum baya tunawa anna khalaqnahu min qabl haqiqa na halicce ko mun shi min qabl kafin wato ya zo duniya har ya faɗi wannan magana walam yaku shay'an a lokacin bai kasance komai ba hal ata alal insani dinu min ad-dahr lam yakun shay'an lokacin yana rubuce a littafi ba a kaddara auren babansa da babansa ba balle ciki ya shiga balle kuma a haife shi ya zama ɗan tayi har ya zama jariri ba a haife shi har ya yaranta ya samartaka ya tsufa ya mutu ya shiga kabari kuma ya faɗa wuta fawarabbika Allah ya ce rantsuwa da Allah ta'ala mahaliccinka kun ga ana an samu mai rantsuwa ne Allah wanda aka rantse da shi kuma shi ne Allah waɗanda aka rantsewa mutanen duniya gabaki daya abinda aka rantse saboda shi tashi duk wanda ya mutu kul wa rabbi la zina za'ama allazina kafaru an akun kul qul bala wa rabbi la akun wa yastanbi'unaka a haqqun hu qul i wa rabbi inna al shine Allah ta'ala ya ce wa rabbika rantsuwa da Allah subhanahu ta'ala Allah ya rantsi da mahaliccin ka shi Allah ya rantsi da kansa Allah la nahshurannahu lalle sai na tattara su washayatin tare da shedanun da suka bautawa wanda shi ake kira wahun ayyar kuma da nahshurannahu sannan in bujirar da su haula jahannama a bakin jahannama bisiyan suna da durkushe zan bujiro da su bakin ba. ko dukkanin su suna da kurkushi wasu ka ce a haula din ana da cikin wutar jahannam domin haula shai shi ma juz'i ne su ma'ana za su zama cikin wuta kenan jisiya suna wato jam'u jasi misul qa'id wa ma'ana za su kasance a bakin wuta a kurkushi malamai suka ce ai qudar suna zazzaune ko jama'atin jama'atin suna jama'a jama'a ko jisiyya ana rukar suna zaune akan gwiwoyinsu ko kiyama suna tsaye ko kiyama a daru an zaunar da su kuma suna kan gwiwoyinsu bayan an musu wannan kuma ga su a gefen jahannama ko ga su a kofar jahannama sai Allah ta'ala ya ce kuma da nan zai sannan lalle za mu kunci ko za mu ciro ko za mu ɗauko min kulli shi'atin daga kowace jama'a ayyuhum ashad wanne ne su mafi tsanani itiyar saurin kai Allah rahmani a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kowace kabila za a ciro wanda ya kowa shi kiyaji a cikin su za a fara tara manyan a fara musu azaba da kunna kafin a zo da kanana daga kowace kabila Allah zai ciro wanda ya kowa tsaurin kai ya kowa takama da fankama da jini da kai a'a azam a'a zamu hum lahum ma'asiyatan wanda ya kowa tsananin saban Allah domin ana cewa a'ata fal a'ata al akabir jurma wanda suka fi kowa tsananin laifi wa rufusul qadatu fi sharri shugabanni jagaba a cikin sharri su ne wato za a fara sakawa a cikin wato jihar nama shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yace ثم لنحن sannan lalle mu ne muka san a alamu mafi sani billazi na hu a waɗanda su ne a wula da suka fi cancantar kunkuna da ratattaka a cikin wuta idan aka saka mutum a wuta to an masa azaba da isa. kamar da ake cewa saliyar nara ya silaha wato ya kunkuna a cikin wuta idza da talaha wa qata harraha mutum ya faɗa cikin wuta yana gogayya da bala'in rakatunta da zafinsa sai Allah subhanahu ta'ala ya ce wa in minku babu wani ɗaya daga cikin ku wato ana nufin musulmi ko ana nufin kafare ko ana nufin kowa da kowa fassara uku wasu ce minku a wato intifaq ne ilal gaiba an fara da hukum na kuma sai aka ce wa in minku wato babu ɗaya daga cikin ku ya kuka kafiran da ake karanta Qur'ani illa waridu masu ya ko babu ɗaya daga cikin ku musulmi sai ya wuta kan wuta ko babu ɗaya daga cikin duk mutanen duniya sai ya wuta kan wuta za a sun da su zaɗi kan wuta sai mutane su zo suna wucewa shi ne wuru wasu ce wuru yana nufin sai an shiga wasu ka ce a takawa za a tsallake domin wuru ba yana nufin sai ka shiga cikin abu ake cewa waranta a aiki ba zai iya zama wuru da ma'ana ta tsallake kuma zai iya zama wuru da ma'ana ta ba a ciki kamar yadda malamai suke fasara har guda biyar a kan ma'anonin wa kuka ce a annabaru alaiha wucewa a nan da shi ne wa kun minkum illa ba babu ɗaya daga cikin ku sai ya wuce ta kan wata jahannama wanda ba da tsarinku da lalun da suka ce ayyukan za su zara mutane za su zama ne ta kan wuta ko wa kun minkum illa wariduha annabaru da ha ba babu ɗaya daga cikin ku sai ya wuce cikin wuta kafin ya a aljanna ko kuma annabaru da musulmi na almuru ala jisai su musulmi za su wuce kasar shira su kuma kawai za su auka ciki shi ne ma'anar rubutu ko kasara ta ke rubutun mutum shi ne hamarin cikin gobe da al'umma a duniya abin da ke samun mutum da tsananin zazzabi da musiba a duniya shi ne kamar ya gangare masa ba wani an shigar da shi ciki ba kuma sallallahu alaihi wasallam ya fi a cikin sahihi za a shimfida sirafi wato gada ce a akan wutar jahannama sannan a aje amana a nan a aje zumunta a nan duk wanda ya ci amana ko ya sadar da zumunta sai kafarsa ta rike ba zai iya wucewa wani zai wuce kamar walƙiya. wani zai wuce kamar haske wani kamar gudun doki wani kamar gudun rakuni wani kamar an koro mutum da gudu wani kamar mutum yana tafiya tafiyar da ya saba wani yana rarrafe wani yana jan ciki wani kuma ya afka ciki sannan ga wasu ƙungiyoyi da suke fitowa daga cikin wutar suna kai farmaki kan wanda suka kama nama su sai su tsinke su yi wuta da shi wanda ana suna da sulama ce ƙarshen wanda zai shiga aljanna bayan ya biyo ta kai yana tafiya ana darakan nama sai ya zama ƙwararrun kafin ya wuce sai ya zama kwararwa kuma duk wanda ya afka sai ya shekara saba'in yana tafiya zai je kasa don wata ran an ji ƙara dutse an ji ƙara fashewa wani abu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai kun san menene suka ce a'a yace wani dutse aka jefa jahannama bai je kasa ba sai yau shekararsa saba'in yana tafiya yau shekara saba'in din ta cika shine aka ji ƙarar fa'a wasu can kuryar jahannama shi ne a cikin ma'anar buruj cikin kenan so haka ba ana nufin za a saka mummuni a cikin su zauna ba a za su tsallake ta su wuce kana ala rabbika hatma wannan abu ne da ya kasance tabbatacce makafiyar abun zartar da hukunci ala rabbika a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya ga zartar da wannan summa nunajjil ladina taqaw masu cewa sai an shiga wutar suka kafa hujja da cewa summa nunajji Allah ya sanan tseratar kenan bayan an shiga wutar za a tseratar ko kafin mutum ya shiga za a tseratar da shi wasu ka ce a bayan an shiga abu ake tseratarwa suka ce a in ka fita kan abu ai kana cikin hatsari in aka hayar da kai an tseratar da kai kuma nunajjin lazina ta kawo sannan mu tseratar da waɗanda suke jin tsoron Allah wanda zaro nina kuma mu a zalimai fiha a cikin jahannama jafiya suna da durkushe akan gwiwarsu suna jiran sakamakon abin da zai yi ba Allah ya tsare na وإذا تتلى عليهم آيات حتى da ya sa ka bar kafirai a cikin wuta a durkushe wa idza tutla alaihim ayatuna idan ana karanta musu ayoyin mun ce ayoyin Allah kala nawa ne kaso biyu ne al-ayatul kauniyya wal ayatul shar'iyya can da Allah ce wa zarul ladzina yubiduna fi asma'i cikin sunayen Allah innal ladzina yubiduna fi ayatina la yakhawna alaina aka ce ilhadi a cikin ayoyin Allah kauniya na farko nisbatuha ila ghairillah ka dangana ta zuwa ga wani Allah kamar ka ce wani Allah yana da iko kan samar da wata halitta ko kuma nisbatuha ma'a ghairillah ma'a Allah ma'a ghairihi mutum ya jingina ta zuwa ga wani Allah tare da Allah wato nisbatu shirk kenan kamar ya ce wani Allah da Allah suka taru suka samar da sama da ƙasa da abin da ke tsakanin ko kuma ya ce a'a wani Allah ya taimaka wa Allah wajen samar da sama da ƙasa da abin da ke tsakanin shi wannan shine ilhadi a cikin ayoyin Allah kauniya wanda ya ce wani Allah ya su ko ya ce Allah ne ya su tare da wani ko kuma ya ce wani ya taimaka Allah wajen samar da su ko da ɗaya daga cikin hukun nan ya mai da mutum kafiri fitacce daga addinin musulunci don ilhadi ne a cikin ayoyin Allah waɗanda suke kauniya domin Allah ce ya yi nasu ضرب مطل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه فهو الطالب والمطلوب الله يجي أنبك وصالي بصورة عابدي ولكن دوك كيرا ما الله وزاسي يكير كيرا وخدا ما ومن حلتا كنا قوكا ما إيجاد الشيخ من الأدب لتحول الشيخ من صورة إلى أخرى كيرا أبو جباب وإن الله Allah ka aiki da shi kadai sannan sarrafa abu daga wata sifa zuwa wata sifa kamar kafin ce ka ya samu kata ko ya kera kujera ko ce da karfe ya kera mota ko wuka ko masalla ko ko fatanya ko garma a wannan shi ma halitta ne amma kuma hawilu shay'in min suratin ila ukhra amma halitta bi ma'ana ijadi shay'in min al-adam samar da abu daga babu ba wanda zai iya wannan sai Allah to shi yasa Allah ya ce to wannan shine ilhadi cikin ayatul lahi kauniya ilhadi kuma cikin ayatul lahi shar'iyya na farko takazibuha na biyu taharifuha na uku mukhalafatuha dukkan mutumin da aka karanta masa qur'ani ya karyata ko aka karanta masa qur'ani ya burkita shi ko aka karanta masa qur'ani ya saba masa to yi ilhadi a cikin ayatul lahi a shar'iyya shi ne Allah ya ce wa iza tutula idan ana karanta ayatuna ayoyin mu bayyana tu bayyanannu wanda hujjojin su suke fili alaihim akan waɗannan mutane qala allazina kafaru sai waɗanda suka kafirta su faɗa lil ladina amanu ga waɗanda suka yi imani ayyul fariqain khairun wani bangare ne guda biyu tsakaninmu da ku ya fi alheri makaman a wajen matsayi ko mukaman a gurin zama wa ahsanu nadiyan wanne ne mu kuma ya fi kyawun gurin zama annabiyu shine majalisi da ake zama ake hutawa ana cewa wan nadai wan nabi majalisul qawm mujtama'u inda jama'a suke taruwa suke tattaunawa wan nadai wan nadi lugatani lugogi ne guda biyu ma'anar kalam ana haka khairu an amtu mu muka fito mu a alaihim bil masakin wal majalis suka wato yi alfahari akan mu'mine da gidajensu sune wato ayyul fariqain khairun maqaman wa ya kyawun gida wa ya kyawun kuma wurin hira ku gurin kuma ba da kyan zama ku kuma na da manya manyan hotel da muke aka muke tattauna mun ba ku ba wasu suke mu'mine da ya wasu ba su da hankali to Allah subhanahu wataala ya ba su amsa ya ce wa kama halakana qablahu da yawa mun halakar da da yawa daga gabaninsu waɗanda suka wuce min karni na karni bayan karni hum ahsanu afasa sun waɗannan kafirai kyawun wato tarkacen kaya sun fi su tarkacen kayan duniya sun fi su matsayi sun fi su wato ainihin mallakar kayan more rayuwa al'afas ana cewa kayan gida wanda ake boriya da shi amma yanzu a ce mota da gida da katon mota da katon kaza da katon kaza waɗannan abubuwa su ne a hafa wato sarkacen gida kenan to suka ce mu ne muka fi su a wato sun fi waɗannan mutanen da suke gaya wa ya bakakken magana sun fi su wato tarkace na wato more rayuwa wani iya kuma sun fi su wato kyawun gani a ga kalle su jire wasu da halittarsu ai manzaruhu mutawin minan ni'ima da ka kalle su zaka san suna cikin ni'ima ka annan ni'ima bayyinu fi da ka su ka ga ni'ima renan ni'ima ne ji daɗi ne wato sun ji daɗi sun more da yawa sun fi waɗannan jin daɗi shi ne Allah ta'ala ce ka gaya musu ul man kana fi dalalati wanda ya kasance a cikin bata ko baya son fita falyan lahu rahmanu madda Allah ya masa daki a cikin matar daki ma'ana kamar addu'a ce aka ce kai kenan ai man kana fi zalalati bil kufr wal ma'asi an tauhid wal a'mal an tauhid fal yabdu lahu rahman malam dajjal ya ce hadha lafzu amri in ka kalli lafazin kamar umarni ne wa ma'anahu al khabar amma ma'anarsa labari ake bayarwa ma'ana anna Allah ta'ala ja'ala jazaa dalalatihi sanya sakamakon batansa an ya turo ka ya bar shi a cikin wannan bala'i malam ibn tambari yace khataba Allahu al-arba bin salima Allah ya mai wa larabawa magana ne da yaran da suka sani wa hiya taqsidu tawkida lil khabar bi zikr al amr sukan so su karfafa labari sai su kashi da sika umarni ya kula ahadu in zara na abdullahi falnu kurayku in abdullahi ya ziyarce mu lalle muna girmama shi wato girmama shi kamar umarni ne kenan ya kasu da tauki yana nufin karfafa magana da kuma nuna muhimmancin sa wannan fihu ala annahu ulzima nafsi ikrahu yana nufin na tsora wa kaina sai na girmama shi shine wanda yake cikin bata fal yanzu da rahmanu maddan Allah zai daɗa masa daɗi a cikin wannan bata hatta idza ra'aw ma yu'aduna har sai sun ga abin da ake musu alkawari wanda suka karyata shi da tashin alkiyama ko sun ga wata jahannama a gaban su immal azaba ko dai azaba a nan duniya ta hanyar kisa da kuma ribacin su a matsayin fursunonin yaki wa in masa'ata ko kuma su ga tashin alkiyama ya tafi fasa ya alamuna Allah ya ce a nan ne za su san man huwa sharru makan wanne ne yafi sharrin matsayi wa al'abu jundan wanne ne kuma yafi raunin rindina waye rindina su take da rauni waye kuma yake da rindina mai kai su ko mu'minai za su san wannan wa yazidu Allahu alladhina hadaw hudan Allah yana ƙarawa waɗanda suka shiryu Allah yana ƙara musu shiriya to me ake nufi da Allah yana ƙara musu shari'a aka ce yana ƙara musu imani wa yaziduhum Allahu wa yazidu Allah allazina hadu bit tauhid imani wanda suka shiryu da imani da tauhidi Allah yana ƙara musu imani wa yaziduhum basiratan fi dinihim Allah yana ƙara musu wayewa a cikin addini aw yazidukum bi ziyadati alwahyi imani duk sanda aya ta sauka sai ta kara musu imani wa yazidukum imanan bin nasikh wal mansukh yana kara musu imani da aya nasikha da mansukhiya ko yazidu ladina hada bil mansukh hudan bin nasikh yakan tsara musu imani idan aka shafa wata aya aka saukar da wata aya sai su ƙara imani cewa daga wajen Allah ne wata ala. to da wannan da irin waɗannan ayoyin ahlus sunna suka yi ittifaqi akan cewa al-imani yazidu wa yanqusu lil imani qawsul mulat duni biyar su ta tabbata ga imani qawlun bil lisani Amarin bil arkani wa ƙarin fil jinani yazidu bi الرحمن rahmani wa الشيطان bi ta'ati shaytani ga nun guda biyar ne imani shine ya a zuciyarka kai yadda da kuma kake furta shi da bakinka a matsayin addini kuma kake aikata shi a cikin ayyukanka na ibada kuma yana ƙaruwa imani da ƙara aiki mai kyau kuma yana tauyewa yana raguwa idan mutum yana aikata sabon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wal baqiyatu salihat wato wanzazzun ayyuka na kwarai ne la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah babu zikirin da yafi wannan girma da ya ce subhanallah tablaqul mizan kace subhanallah sai a cika maka ma'auni ranar alkiyama walhamdulillah tablaqul mizan wa subhanallahi wa bihamdihi tablaqu ma bainas samawati wal ard tana cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa a yana cewa ta ni ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim shi yasa aka sanya mana tasbihi da tahmidi da takbiri kullum mu dinga yin karibiya to ko naira naira kake sakawa a asusunka aka ce kullum zaka aje 500 nawa zaka samu ranar da kaga mutum yana subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 ya cike dari da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau dari bayan kowace sallah biyar a kullum kana da dari biyar sannan ka zo kwanciya kuma ya tabbata hadisi ka yi tasbihi subhanallah 34 walhamdulillah 33 wallahu akbar 34 duk mutumin da yake wannan ba zai rasa abin da zai ba har yau Allah sai yana je kawo kuka rashin abinci a gidansa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba na ga maka abin da yafi da baka da hidima ba yace ga mun ya rasulullah yace in za ka kwanta ka ce subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 don sha Allah an kada zartu wannan irin karaf din nan ne insha Allah ba za ka yi ba ya ce za ba maganin kuɗi ya kamata irin karfin nan ka shafa ko naira ashirin ba ba a cikin za a cikin sha Allah a ɗan sha wanda ba mai yawa ba hatta zai wada ta cikin da wani domin sai na Ali ce tun da annabi ya koya masa wannan yana na cikin sai wani kai. ya ce yawan zu yana yi ya ce bai taɓa rasa abin da zai ci don dama ya zo ne da shi da Fatima suna neman annabi sallallahu alaihi wasallam ba su bawa da zai dinga musu hidima sai ce in gaya muku abin da ya fi wannan suka ce ya eh, ce to in kun je shi ku faɗa ku za ku kwanta ce subhanallah walhamdulillah ko da. kai talatin da uku wallahu akbar ku yi talatin da uku ɗari ke da ciwo don ka haka da dari biyar inda kake bayan sallah farilla ga kuma wata ɗari can ta kwanciya kullum kana da nawa asusun ka shi shida a wata nawa ke kenan kaga abin yana da yawa a shekara nawa ke da? a shekara biyar nawa a shekara goma nawa shi yasa ake so mutum ya ta tura aikin alheri lahira domin haka je can duk wani abu da ka bari a duniya kuma ya yanke sai wanda ka ba da shi sadaka jari shi ne ya ce ya fi salihati wanzazzun ayyuka na kwarai khairun wato su ne wato suka zama mafi alheri inda rabbika a wajen Allah subhanahu wa ta'ala tawaban a wajen lada wa khairu sune kuma fi alheri wajen maido da mutum sakamakon abin da ai wa khairu maradda a ala amiliha shine ku dawo da lada mai yawa akan wanda ya aikata saboda wanda yake son lada sai lazarci tasbihi da tahmidi da takabiri yana samun lada mai yawa nan za mu tsaya ta tashi aya 77 a fara'aitan da zai kamar da ayatin سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ಸಂತಾರಿಯೋ ಬರುವಂತಾ ಮೊದಕ್ಕೆ ಆಸರಿಯಾ aka gayyaci malamai dangane ga abin da ya shafi fatawa kan matsayin ajiya a bankuna wanda aka bai wannan tarukan da dari tara da casa'in da biyar a sakwato a kan matsayin ajiya a cikin bankuna bayan an tattauna da malamai da kuma wakilan su bankuna ɗin na najeriya gaba ɗaya an yadda cewa dukkan kaso da ake da shi na daban-daban na akawunts akwai magana riba a ciki so da haka mafita shi ne a tabbatar da bankin musulunci wanda aka ta kokarin shigo da bankuna na musulunci najeriya wanda yanzu haka saudiya tana nan tana kokarin buɗe reshe na bankin musulunci a najeriya sannan kuma akwai jaiz bank international wanda shi ma yana nan amma musulunci sun fi su zuba su a ciki ana neman biliyan ashirin da biyar kamar yadda aka shina ko da banki ba zai tsaya cikin gashin ba sai yana da wannan jari to gaskiya musulmin ne ba sa so a kafa bankin musulunci don kashe ga intanet za ka ga ingila ba musulmin ingila kan sun samar da bankin musulunci sun daina cin ba. sun samar da ah, british bank ah, islamic bank da musulunci suka janye kudinsu daga ciki hatta kai yanzu kafirai da suke kasar ingila ba suna kawo ajiyar cikin banki da musulunci domin a Najeriya manyan masu kudin ba sa so su jawo kudin su saboda suna ga ribar da suke ci ta fi sama musu kudi da yawa da da su zo a kafa bankin musulunci wanda shi kuma lada ne ya fi yawa a cikinsa Da shi yasa ba za a ci gaba da yawan mutane fatawa a kansa ci gaba da siyan wato jari a cikin bankuna masu riba ba har sai tukuna babu bankin musulunci